بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه وكان أعظم جنديه وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم هم الدعاء فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جودك فيك ما عودتني الطلبة فما فما فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يكذب عليه وهذا يدل على أن رداءه في سؤاله وطاعته وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا إذا رديت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لأنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد وقد دل الأكل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونهلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأدادها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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba tara ga watan zulqaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan tara miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u wa'u na ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine majalisunmu na goma sha ɗaya kamata yi wancan satin ya zama na sha ɗaya to amma bamu samu mun karanta komai a cikin littafin ba saboda haka muka bar shi jawabi ne mai zaman kansa saboda haka wannan zai zama shi ɗin ne dai na sha ɗaya a jerin gwanon kuma majalisanmu na wannan masallaci wannan shi ne na 186 magana ce dai ibn al-qayyim yake yi akan addu'a da kuma alaƙar addu'a da ƙaddara alaƙar addu'a da ƙaddara abinda Allah ta'ala ya riga ya ƙaddara wa bawa ko ya rubuta masa cewa zai wakana gare shi to addu'a tana da alaƙa mai ƙarfi da faruwar abin ko rashin faruwar abun mai kyau ne ko mara kyau ne kasancewar Allah ta'ala ya kaddara komai ya rubuta komai ba zai hana mutum ya yi addu'a ba in Allah ta'ala ya kaddara amsar addu'arsa a kan abin da yake nema ko ya ba shi abin da yake nema sai ya ba shi damar yin addu'ar idan wani bala'i ne idan ubangiji ta'ala ya kaddara tun kuɗe masa wannan bala'in raba shi da wannan bala'in sai ya kaddara masa yin addu'a saboda ka ita kanta addu'ar kaddara ce daga cikin kaddarorin ubangiji saboda ka idan ka yi imani da kaddara to ka yi imani da cewa addu'a tana daga cikin kaddara saboda ka ubangiji ta'ala yana kaddara wa mutum yin addu'a don ya kaddara masa karɓar addu'a ɗin wannan shi yake nuna cewa bawa ba zai fitar da tsammani ba ba zai fitar da rai ba ya rika jin cewa matukar Allah ta'ala ya riga ya rubuta masa abu to menene amfanin da zai sa ya yi addu'a idan Allah ya rubuta zai samu ai zai samu ya yi addu'a ko bai addu'a ba idan ya rubuta ba zai samu ba ba zai samu ba haka nan abu mara kyau idan Allah ya rubuta zai same shi sai ya same shi ya yi addu'a ko bai addu'a ba ko kuma bai rubuta zai same shi ba to ba zai same shi ba ko ya addu'a ko bai addu'a ba wanda yake da irin wannan fahimta yake duban addu'a da irin wannan gani to babu shakka yana da tawaya wajen fahimtar menene kaddara wanda wannan shine abinda ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ya dauko bayani domin yayi wato <clears throat> domin yayi fashin baki akan wannan matashiya ko kuma akan irin wannan fahimta yace walamma kana sahabatu radiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi وأفقههم في دينه كانوا أقوام بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم يجي كسن شوار صحابي كسن شوار صحابان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله قال مسير ده sun fi kowa ilimi cikin wannan al'umma wato sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun fi kowa fahimtar addinin Allah kasancewarsu da irin wannan sifa kanu aqwama bi hadha sababi sai suka fi kowa tsayawa kam da wannan sababi wanda shine addu'a rike addu'a da yin addu'a wa shurutihi da kula da sharuɗan addu'a wa adabihi da lura da ladubban addu'a min ghairihim fiye da wasu wanda ba su ba wato kasancewar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tumbatsa cikin ilimi sun fi kowa sun dara kowa ilimi sun ɗara kowa sanin Allah da sanin manzo sallallahu alaihi wa da sanin addinin Allah sai ya kasance sun fi kowa ganin mahimmancin addu'a da tsayawa a kanta da kuma lura da sharɗanta da ladubbanta wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwihi umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya kasance yana neman Allah ya ba shi nasara ta hanyar addu'a a bisa abokan gabansa wato yana neman nasara a gurin Allah a bisa abokan gabansa ta hanyar yin addu'a wa kana a'zama jundihi wato addu'a ita ce mafi girman sojojinsa wato sojojin da zai yi takama da su waɗanda suke majiya ƙarfi masana dabarun yaƙi to a bayan addu'a suke ba su kai addu'a girma da matsayi a gurin na Umar ba sauraka yana neman Allah ta'ala ya ba shi nasara a duk lokacin da ya shiga karawa da abokan gabansa ta hanyar roƙo da addu'a wa kana zama jundihi wa kana yaqulu ya kasance yana cewa sahabbansa lastum na bi kasra wa inna ma na minas sama' ba wai ana ba ku nasara bane saboda yawan a'a nasara tana samun ku ne daga sama wato daga sama ne ake kaddara muku cin nasara ubangiji ta'ala shine yake ba ku nasara ba dan yawan ku ba saboda haka ku roƙi nasara a gurinsa wannan shine karantarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda sayyidina umar da sauran sahabbai suka gani daga wajensa za mu ga a yakin badar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ta karkare wajen addu'a yayi ta yin addu'a yayi ta yin addu'a a fagen daga wanda har gwadansa ya faɗi da kan kafadarsa a sayyidina abubakar ya rika ce da shi kafaka munashadatuka rabbak kafaka munashadatuka rabbak addu'ar ta isa hakanan addu'ar ta isa hakanan amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da yin addu'a saboda ya san cewa ba iyawarsa ko kwarewarsa ko dabararsa ko jama'arsa kawai za ta sa ya samu nasara ba sai idan Allah ta'ala ya so a samu nasara ɗin to wannan shine abin da sayyidina Umar yanzu yake faɗa yake cewa lastum tunsaruna bi kathratikum ko bi kathra wa tun tunsaruna minas sama ba da yawan ku ne ake ake ba ku nasara ba a'a kuna samun nasara ne ana ba ku nasara ne daga sama wato da addu'a sauraka wannan tana nuna cewa sai na umar yana daga cikin waɗanda suka san muhimmancin addu'a a cikin kowane yanayi ba sa ruɗuwa da zahirin abin da suke gani a ƙasa wakala ya ƙulu ya kasance yana cewa inni la Hamilu hammal ijaba ni ba sha'anin wato karɓar addu'a ne ya fi damuna ba ba maganar a karɓi addu'ar ne ya fi damuna ba walakin hammar du'a ita addu'ar ita kanta wato ba a karɓa mun ba a in dai samu in yi wannan shi ne abin da ya fi damu na a rai in samu in yi addu'ar in yi addu'ar to shi kenan na gama abin da zan yi ta bangare na abin da ya shafi karɓa addu'ar kuma wannan abu ne na ubangiji ta'ala shi ne zai karɓa. saboda haka ni ta bangare na yi nawa abin da yake nufi kenan la ahmilu hammal ijaba abin da ya shafi karɓa addu'a wannan ba nauyi na ba ne. ba a kaina yake ba nauyin da yake kaina wanda nake so in sauke shi ne in yi addu'ar ni saboda haka kada ka dinga tunanin to idan dai za a karba ko ba za a karba ba wannan ba ba shi ne a gaban ka ba kai dai samu damar yin addu'ar kuma ka yi addu'ar in ka yi to ka sauke kai nauyin da yake kanka ubangiji ta'ala shi kuma shi zai yi nashi fa'iza ulhimtu du'a sai na umar ce ni dai idan aka kinsa min addu'a wato nan na samu aka bani dama na ji na yi addu'a fa innal ijabata ma'ahu to lalle ansa addu'ar tana tare da addu'a Wani alkawari ne daman ubangiji ta'ala ni ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in an samu ubangiji ya hada ansa addu'a tare da addu'ar saboda haka idan har zan samu damar yin addu'ar to ina da sakankan cewa da ya ni cewa ubangiji ta'ala zai karɓi addu'ar shi yasa annabi ya ce idu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini kuna jin sakankan cewa kuna jin tabbas ubangiji ta'ala ba zai bar ku haka nan kai ba zai anshi addu'ar ku wannan shine abin da ake son mu'mini ya zan yana da shi yake da yake addu'a ya rika jin yaqini da cewa ubangiji ne alkawari kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawarin da yayi kada ka rika yi irin dai to a dai gwada a gani kada ka rika irin an ce ya addu'a to bara dai mu gwada addu'ar ita ma idan kana haka baka da yaqini baka ji a ranka cewa Allah ta'ala zai cika alkawarin da yayi na cewa zai ansa ma wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an haka ubangiji ta'ala ce in sun tambaye na sun tambaye ka game da ni ce kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni sauraka ubangiji ta'ala shi ya faɗi wannan shi ya ɗau wannan alkawari to ka riƙa yadda da wannan alkawarin ka riƙa samun yaƙini ka cire shakku da kokonto daga zuciyarka wa akhadha sha'iru hadha fa nadamahu mawaki ya ɗauki wannan ma'anar daga maganar sayyidina Umar ya sa ta cikin nazmi cikin waƙe yake cewa laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffika ma talaba ya ce ya Allah da baka nufi samun abin da nake fata nake nema ba na kyautar tafin hannunka da baka saba min addu'a ba tun da har ka sabar da ni na ji na saba da addu'a to wannan tana nufin kenan za ka bani abin da nake so an gane ko? to tun da har ka bani daman na rika ina roƙonka inda a ce ba ka son in samu abin da nake nema to sai ka cire min wato sai ka hana ni addu'a to amma tunda har ka sa nake jin bukatuwa ta in yi addu'a wannan ya nuna zan samu abin da nake so faman ulhima du'a faqad urida bihi bihil ijaba wanda duk aka kinsa masa yin addu'a to an so shi da ansa a masa addu'arsa wanda aka kinsa masa yin addu'a wannan yana nuna an so shi da a ansa a anshi addu'arsa fa inna Allah subhanahu yaqul domin Allah ta'ala yana cewa id'uni astajib lakum ku roke ni zan ansa muku wa qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an yace idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa naki ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni wa fi sunan ibn majah min hadisi abi huraira a cikin sunan ibn majah hadisin abu huraira wanda muka ce hadisi ne hasan a baya ya gabata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce man lam ya yaghdab alai wanda duk ba zai roki Allah ba to Allah zai yi hushi da shi wanda duk zai ki roƙon Allah ta'ala to zai tsinci kansa cikin fushin Allah wannan shine kamalar ƙayyumiya ta ubangiji kamalar rahama ta ubangiji kamalar wadata ta ubangiji kamalul gina na ubangiji sabanin wani mahaluki wanda ba Allah ba yana ƙosawa, yana gajiya da yawan bani bani amma shi ubangiji yana son bani bani din in ma ba ka zama mai naci ba wajen abaka abaka abaka to sai ka tsinci kanka ma cikin waɗanda Allah yake fushi da su wanda ya nuna kamalar wadata ta ubangiji wa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi wannan abin da yake nunawa wato wannan hadisin abin da yake nunawa cewa yarda Allah tana nan ta tabbata a cikin roƙonsa da da'asa wato idan ka roƙe shi kai masa da'a to anan ne zaka samu yardarsa anan ne zai yarda da kai ya amince da kai ya kusanto da kai ka zamo dan fadarsa wa idza radiya rabbu tabaraka wata ta'ala fa kullu khairin fi ridahu idan kuma har Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da bawa ya amince da bawa to babu shakka kowane alkhairi yana nan tattare cikin yardarsa idan har ya yarda da kai to ka sa ran kowane alkhairi zaka samu ko menene zaka samu Kama yadda yake cewa wala in sa'alani la utiyanna wa ilainis ta'adani la'u'izanna tabbas idan ya roƙe ni sai na bashi kuma tabbas idan ya nemi tsare shi sai na tsare shi wato bawa in ya kai wannan mataki to yana tare da ansa addu'a ko da yaushe domin taɓa yin magana a wannan majalisi muka faɗi wasu daga cikin al'umma da Allah ta'ala ya kai su wannan mataki na addu'ar su ba ta faɗuwa wato idan har za su yi addu'a to sai an ganta a ƙasa sai an ganta ɓaro-ɓaro irin su sa'ad ibn abi waqqas da ya kasance cikin ɗaya daga cikin waɗanda in dai suka yi wa mutum addu'a to sai ta kama shi sai ta kama shi irin su ibn sirin irin su al-hasan al-basri irin su al-qama ibn yazid an-nakhai da sauransu da sauransu suna nan da yawa wanda har ibnu abid duniya abubakar ibnu abid duniya ya rubuta littafi kacokam akan labarurrukansu sunan shi mujabu addawa waɗanda ake ansa addu'arsu ya kawo ƙisoshinsu da dama waɗanda suka faru inda suka yi addu'a alƙama mahaifiyarsa har gaya masa take da Allah ka rika a hankali ko wani abu ya shiga tsakaninka da wani kakkai yi addu'a saboda yanzu nan ne kamar da annabi ya ce rubba ash'asa aghbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarrahu za a ka samu ash'asa wanda yake gurin tsatsa haka yayi kula in ya zo guri kurarsa ake ture sa ture shi ake hana shi shiga ake amma da zai yi rantsuwa ga Allah yayi wa Allah rantsuwa ce wallahi Allah sai kayi kaza la abarrahu da sai ubangiji ya kubutar da shi sai ubangiji ya yi wannan kamar yadda ibn al'ala al-hadrami ya kasance cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk sanda ya addu'a to sai an gani shi yasa in aka shiga rugun tsumin yaƙi sahabbai suka ga alamar ba za su yi alamar kamar za a yi nasara a kansu kamar za a ci galama a kansu sai su tsare shi su ce ya addu'a ko ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa Ci wallahi lanan suranna wallahi sai mun yi nasara to in yayi sai kaga an samu nasara to duk wanda ya samu yardar ubangiji har ubangiji ce ya yarda da shi to shi ya shiga cikin wannan fada kuma fada kuma idan ya addu'a to sai ta karbu wala in sa'alani la u'tiyanna wallahi wallahi in ya in ya roke ni sai sai na bashi kamar Anas ibn uh, ya nuna anas ibn nadar anas ibn nadar lokacin da ya rantsuwa wallahi la tufsaru saniyatu rubayya wallahi ba za a karya haƙorin rubayya ba bayan kuma gashi ta yi abin da sai an karya haƙorin tun ta karya haƙorin wata abokiyar rigimarta an zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu haƙƙi sun ce ba za su yafe ba annabi ya ce kitabullahi qisas kitabullahi qisas haka abinda Allah ya rubuta ya wajabta shine kisasi wasillu bisin saboda haka yanzu sai an yi kisasi an karya haƙorinta ita ma kabila ta karya haƙorin abokiyar rigimarta sai ce wallahi la tuksaru sariyatu rubayya sai ce wallahi ba za a karya haƙorinta ba ya zai rantsuwa ga shi gaban manzo Allah yayi hukunci ya ce sai an karya alqur'ani hukuncin Allah haka ya ce ana yin haka sai yan kamar an zuwa musu ruwan sanyi suka ce sun yafe sun yadda a basu a basu diya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya ce to haka wasu daga cikin bayan Allah suke da za su yi rantsuwa sai Allah ya kubutar da su wa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi wannan yana nuna yarda Allah tana nan a cikin roƙonsa da yi masa da'a wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu idan har Allah ta'ala ya yarda da bawa to dukkan wani alkhairi yana nan cikin yardarsa kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi kamar yadda dukkan wani bala'i dukkan wata musiba ta tattara ne cikin fushinsa ce yayi fushi da bawa shi kaga bawan da baya roƙon Allah baya addu'a ko dan saboda girman kai ko kuma a'a yana ga addu'ar ba ta da amfani to wanda yana cikin fushin Allah in kwari yana cikin fushin Allah to ya sani dukkan wani bala'i da musiba ta tattara a cikin fushin Allah yana kan haɗari shi yasa annabi ya faɗa wa al'ummarsa cewa to wanda fa baya addu'a Allah zai fushi da shi wa qad zakara al-imam Ahmad fi kitab az-zuhd atharan ana Allah la ilaha illa ana imam Ahmad ya kawo a cikin littafin az-zuhd kitab az-zuhd riwayar ɗansa Abdullahi ya kawo wani asari wata riwaya tana cewa ana Allahu Allah ya ce ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni idza raditu baraktu idan na yarda sai in sanya albarka a cikin abin da na yarda da shi walaysa li barakatihi muntaha albarka ta ba ta da makura ba ta da matuka ba ta da ƙarshe wa idza ghadibtu la'antu idan nayi fushi kuma sai in yi la'ana wa la'anati tablughu as-sabi'a min al-walad la'ana ta kuma tana kaiwa ga mutum na bakwai cikin ƴaƴan wanda aka la'ana wannan asar imam ahmad ya kawo shi kitabu zuhud kamar yadda malai ya faɗa kuma sanadinsa sahihi ne zuwa ga wanda ya hikaito shi shine wahab ibn munabbi imam ahmad ya ji shi daga abdurrazzaq shi kuma daga bakkar shi kuma daga wahab ibnu munabbih daya ah, daga cikin isra'iliyawa da suka da suka musulunta a lokacin tabi'ai a lokacin sahabbai ya musulunta kuma yana ɗaya daga cikin malaman banu isra'il wato yana cikin malaman ahalil kitabi da yahude ne asalinsa ya musulunta to ya karanta littattafai na yahudawa da yawa ya karanta abubuwan da suka shafi littattafai na yahudawa cikinsu da taura wacce aka shigar da abubuwa aka jirkita ta aka hargitsa ta ya karanta yana da kuma labarurruka da ya ji daga malaman bani isra'il sauraka da ya shiga musulunci ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da yau mutane wa'azi to cikin wa'azinsa ya kan kawo irin abubuwan da ya riƙe a lokacin yana ahalil kitab yana mai hudansa abinda ya karanta a cikin littattafai sai yakan kawo shi cikin wa'azi to wani wani abin da zai faɗa daman akwai shi alkur'ani ko akwai shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ba matsala daman can muna da shi ko ya faɗa ko bai faɗa ba mu muna da inda zamu karanto shi ko dai alkur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan namu ne akwai abin da zai faɗa alkur'ani ya kore shi ya saba wa abin da alkur'ani ya zo da shi to wannan kaga ba za a karba ba ko shi ne ya faɗa ko ma waye ya faɗa ya saba alkur'ani da sunna kaso na uku wanda zai faɗa a alkur'ani ba a tabbatar da shi ba a alkur'ani ba a kore shi ba sunna ba ta tabbatar da shi ba sunna ba ta kore shi ba wato ba a ce ba a yabi abin ba ba a soke shi ba wannan shine shine tsakiya to wannan shine annabi ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj kwa iya kawo irin waɗannan ba ba ba ba ba laifi amma an hana ku gaskata su a kai ko ku karyata su to ya rika kawo waɗannan a ciki a kosa abubuwa waɗanda suke hurafat ne tatsuniyoyi ne ba su da asali kamar da ibnu kasir a cikin tafsirinsa yake faɗa cewa wahab ibnu mulabbe ya musulunta amma ya rika karanto wasu abubuwa waɗanda suke cikin maganganun littattafan banu isra'ila waɗanda ba su da ba su da tushe ba su da asali wasu ma abubuwan tatsuniyoyi ne wato irin wannan zaka samu har a ko da yaushe zaka samu mutum ya yi wani ilimi ya yi zurfi a ciki kuma ilimin yana tattare da kwashe-kwashe da hayaniya da hargitsi to ko ya dawo ya fahimta sai ka samu wani lokaci yana dan zamewa yana bayani yana bayani sai ka jarubta cikin tsohuwar ajiya <laughs> to irin wani ana samu da yawa ɗaya ko a cikin mu kaga wanda ya nisa cikin wata bidaa ran da ya tuba aka dawo ana tafiya da shi to wata rana in ya tsaya da magana sai ka ji alama bidaa nan tana dan dawowa ba wai ya yi ba da ya batar ko ya cutar a'a abin ya riga ya zama masa jiki ya riga ya tasiri a tare da shi zama ka sai dai a ji a rairaye a ji abin da za a ɗauka sauran kuma sai a ban masa kayansa yau da gobe ana gyara masa har ya gyaru to irin wannan yana daga ciki wannan maganar ta tana cikin irin wannan abin nan din saboda akwai abin da zai zama daidai ne akwai kuma abin da ba za ba zai karbu ba yanzu kamar wannan maganar da yace idza raditu baraktu wannan dama haka yake duk maganganun da suka gabata haka suke nunawa in Allah ya yarda da abu sai ya sa masa albarka wannan haka yake duk maganganun da muka gabatar dazu abin da suke nunawa kenan walaysa li barakati muntaha kuma albarka Allah ba ta da ba ta da ƙarshe ba za ka iya mata walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la na alaihim barakatin minas sama'i wal ard albarkatai ne ta sama ta ƙasa ba za ka iya musu iyaka ba wai idza ghadibtu la'antu haushin ubangiji zai jawo hutun la'ana wannan haka yake amma ƙarshen maganar wala'anati tablughu sabi'a min alwalad wannan wala taziru waziratun wuzra ufura cewa idan ya la'anci wani to har ɗansa na bakwai ma sai ya jiyo la'anar to wannan sai dai in a yi wani dogon tawili eh, eh ko dogon tawili a ce irin abin nan na ko ya rika dan damuwa haka ana ba da labarin kakansa ya yi abin tsiya an ce kaza an ce kaza ya ɗan ji ba daɗi kaga dai kakan nasa ya jawo masa wataƙila ta irin wannan amma ba wai allah ya kama ɗansa ba Eh, daga cikin sahabbai akwai waɗanda iyayensu jima-jiman kafirai ne ikirma dan waye dan abu jahal dan abu jahal safwan ibn umayya umayya ibn khalaf ɗaya daga cikin sannan ga amr amr ibn al-as as ibn wa'il as sami sannan ga khalid ibn al-walid khalid ibn walid ibn al-walid saboda ka ga sahabbai manya wanda iyayensu iyayensu manya-manyan kafirai ne da sun wahalar da musulmi sun ci zarafinsu sun ci mutuncinsu ƙarshe sun shiga sun samu la'anar ubangiji ta har abada amma 'ya'yansu kuma sun zama sahabbai waɗanda musulunci ya amfana da su saura kaga la'anar da ta shafe su ba ta shafi ɗansu ma na kusa ba bare har ta kai na bakwai na kusa ma ba ta shafe shi ba saboda shi ma na bakon Allah zai masa hisabi ne zai kama shi da abinda abin da yayi wannan shine ita ce kaida ta musulunci ba a kama wani laifin wani da wani ta zira waziratun wazira ukura wanda yayi laifi shi abin yake shafa ba zai shafi wani ba ko dan sun hada kabila daya ko sun hada gida daya ko sun hada gari daya ko ko eh, sana'ar su ɗaya ko fahimtar su ma ɗaya ko da fahimtar su ɗaya in wani ya yi maka ba za ka abin nan ka je ka auka ma wani ba ko da kuwa suna da fahimta ɗaya za mu ga a madina akwai mushrikai ba wai babu mushrikai ba mushrikan maka sun ciwo manzo sallallahu alaihi wasallam zarafi sun kuro shi da sahabbansa da abin yaƙe-yaƙen da ya duk da mushrikan maka ya bayyana da madina ba ko kun taba jin wani yaƙi wani mushrikin madina <laughs> an je an abin saboda waɗancan su suka yi laifi su ma suka fito suka biyo shi har inda ya hijira har inda ya hijira sun zo da niyyar sai sun ci mutuncinsa kaga dole ya tashi ya yaƙe su kaga wannan shine cikakken adalci a madina akwai yahudawa iri-iri akwai yahudu banu nadir banu kainuka akwai yahudu banu quraiza dukkaninsu abu ɗaya haɗa su su ne dukkaninsu yahuda ne dukkaninsu kuma ba musulmi ba su musulunta ba an samu ku cikin sun shiga shin shiga musulunci irin sa abdullahi bin salam amma sauran da yawa yawancin su duk ba su musulunta ba kuma addinin yahuda kuma can kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tsiyata kundi da su yi a madina bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya fi karfin su to za mu ga kowannen su annabi sallallahu alaihi wasallama ya fafata da shi amma kowa sai da ya laifin sa banu nadir suka yi laifinsu a sallallahu sai ɗan hukunci a kansu aka kore su amma ba a taɓa banu qainuqa ba a taɓa banu Kuraiza ba duk da ga su dai addinin su iri ɗaya ne amma ba su suka yi wa annabi laifi wanda su suka yi su kadai ya hukunta sai da banu Kuraiza su ma suka yi nasu ya hukunta su banu qainuqa su ma suka yi nasu ya hukunta su kowanne in ka koma sira sai ka ga cewa kowanne akwai akwai abin da ya yi sallallahu alaihi wasallam ya dau hukuncin da ya ɗauka a kansa to haka musulunci yake la taziru waziratun wazira ukhra idan wani ya yi maka to abin ya tsaya kansa kada ya shafi wanda shi bai ji bai gani ba ta yiwu yana nan ba yana ta tunanin yadda zai zo ku zama ɗaya yana nan yana karanta littattafan musulunci ko yana so ya musulunta wani can ya taɓo ka ka zo ka auka masa kaga anan ka ƙara baza shi. shi yana son yadda zai fahimci addinin ya zo musulunta to ka kara zira shi shi yasa dole ne sai an lura da wannan wa qad dalla al-aqlu wan naqlu wal fitr wa tajarub al-umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna at-taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'zami al-asbab al-jalibati li kulli khair ما ليتي وقد دل العقل والنقل da hankali da nassi na alkur'ani da sunna wal fitar da fitra asalin yadda Allah ta'ala ya halicci dan adam ba tare da matsala a zuciyarsa ba wa tajarubul umam da gogewa ta rayuwar al'ummomi alaktilafi a jinasiha bisa sassabanin jinsinsu, jinsin wa milaliha da addinansu, su wa nihaliha da dariqun waɗannan abubuwa da hankali da nassi da fitira da gogewa ta rayuwa duk waɗannan abubuwa sun nuna anna taqarruba ila rabbil alamin cewa kusantar Allah ta'ala wa talabi mardatihi da neman yarda Allah ta'ala wal birra wal ihsan da aikin alkhairi da kyautatawa halittunsa min a'zamil asbabil jalibati li kulli khairin suna daga cikin manya-manyan dalilai da suke jawo alkhairi suke jawo kowane irin alkhairi wato dukkan wani nassi ko wata aya ko wani hadisi ko kuma hankali naka da zaka zauna kai tunani da shi ko kuma wato tajarub na al'ummomin da suka wuce Abin da suka gani suka shaida a rayuwarsu kowane irin addini ma suke bi kowace irin ɗariƙa suke bi kowane irin jinsi ne waɗannan abubuwa duka sun nuna cewa duk sanda aka samu bawa yana kusantar ubangijinsa ko bayi suna kusantar ubangijinsu suna neman yardarsu suna kyautatawa halittunsa waɗannan abubuwa suna daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jawo wa waɗannan bayi alkhairi suke jawo musu ni'ima ta rayuwa wato idan al'umma tana son ta samu kyakkyawar makoma ta samu ci gaba ta samu ni'ima to ta kasance mai kusantar ubangiji ce da neman yarda ubangiji da kyautata wa halittunsa wannan zai sa ta samu abin da take so Wa'adda min akbaril asbabil jalibati li kulli shay sanan kishiyoyin waɗannan abubuwa sai daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jawo kowane irin sharri haka alqur'ani ya nuna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna in kana son ka samu to ka kama hanyar Allah ka rike hanyar Allah in ka rike hanyar Allah ka kyautata to zaka samu abin da kake so na ka ji daɗi a duniya ka ji daɗi a lahira man amila amala man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun haka wanda duk zai kyakkyawan aiki anan yayi imani yayi kyakkyawan aiki mace ce ko namiji ko namiji ne ko mace Allah ce to lalle za mu raya shi kyakkyawan rayuwa Allah ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursil as-samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin Allah ce ku nemi gafarar ubangijin wato ku sasanta ku yi sulhu da ubangijin ku kyautata alaka da ubangijin Sun matubu ilai sannan ku tuba ku nemi ya yafe muku laifuffukan ku yursil sama alaikum midraran zai sama zai sako muku da sama da ruwan sama ma maku wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum sannan ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi kuna da ƙarfin arziki ya ƙara muku ƙarfin arziki kuna da lafiya ya ƙara muku lafiya kuna da ƴaƴa ya ƙara muku ƴaƴa kamar da ya ce qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum bidirara wa yubdilukum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa yaj'al anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ubangiji ya tura cewa idan har za ku yi abinda ubangiji ta'ala yake nema daga gare ku to duk abinda kuke nema na yalwa da walwala da jin daɗi da sakewa a rayuwar duniya da ubangiji zai ba ku to wannan yana nuna duk sanda bawa ya rike ubangiji ya koma ga ubangiji to zai samu dukkan alkhairi da yake nema akasin haka kuma zai haifar masa da akasin abin da yake nema famastujlibat ni'amullahi ba a taba jawo ni'imomin Allah ba wastud'ifat wastudfi'at niqamuhu bi misli ta'atihi wa taqarrub ilai ba a taba jawo ni'imomin Allah ba aka ijiye aka ture azabar ubangiji da kamar aikata da'a gare shi da kuma neman kusanci gare shi wal ihsani ila khalqihi da kyautatawa halittarsa wato babu abinda al'umma za ta yi ta samu jin daɗi na rayuwa in aka ce sa'ada aka ce jin daɗi na rayuwa a a fahimta ta musulunci ba wai ana nufin kawai ka samu kuɗi ba ko ka samu wani kyalikyali na rayuwa ba wai kawai na shi ne shin daɗi ai babbar sa'ada ka samu hutu a zuciyarka zuciyarka ta zama ta huta babu babu humum babu damuwa ba ta zama a cunkushe ba babu fargaba babu tsoro da razana ya na in ka samu kaɗan kaɗan ɗin ishe ka in ka samu da yawa ka gode wa Allah ka ji cewa rayuwarka ta wato eh, abinan eh, rayuwarka ta yi kyau ta yi haske ba ka ganin damuwa a ciki to wadda ita ce sa'ada amma da za ka tara dukiya komin yawanta amma ba za ka iya bacci mai daɗi ba kullum gabanka yana faɗuwa hankalinka a tashi kullum cikin rikici kake yau wannan ya sako ka a gaba gobe ka saka wancan a gaba yau wannan ya tsokano ka gobe ka tsokano wancan wancan ya cuce ka kana tunanin ka cuci wancan kullum a cikin irin wannan lissafi kake gashi tara dukiyar kake amma kuma kafi kowa tsoro kana tara dukiyar amma kuma kana ta tsoron talauci saboda haka duk wata kafa ta zalunci da za ka gani ba za ka iya haƙuri ba sai ka ta sai ka shiga gani kake kama in baka shiga wannan kafar ta zalunci ba za ka rasa dukiyarka babu tausayi babu rahama babu taimako a zuciyar a zuciyar mutum haka wannan ba ita ce sa'ada ba ba ita ce sa'ada ba akwai wanda ga dukiya Allah ya bashi shi ma ba zai iya cewa ga adadin ta ba amma kuma yadda za ka yi bacci da minshari da mafarke-mafarkenka mai ma'ana da mara ma'ana shi ba zai iya wannan baccin ba ba zai iya bacci ba sai ya haɗi ya afa wasu 'yan ƙwayoyi ko an danna masa wata allura sannan da ya yi awa na awa uku to ya tashi ba fa kiyamun laili zai tashi ba a'a ba zai iya koma baccin ba ko ba tashi zai kiyamun laili ba sai dai ta saƙe-saƙe ita saƙe-saƙe to ina sa'ada take a nan babu abinci ba zai iya ci ba Ga shi dai kana zaton komai yake so na ciye-ciye da lashe-lashe da taɗe-taɗe zai samu amma duk abin da za a kawo masa ba zai ji daɗinsa ba sai ka yana neman wani abu can daban wanda kai a ka kana gaba shi ne ma abin mai daɗi amma shi yake so to kaga ashe sa'ada a samu kwanciyar hankali a samu nutsuwa wanda ita ce sa'ada zuciya ta fita daga fargaba da tsoro ta daina alkhawfu min al-majhul bai san rayuwar nan in ta gama ta kare bai yaya wani irin hali zai samu kansa a ciki ranar mutuwar sa ya zai ji in ya shiga kabarin sa ya zai ji in aka je a arasatul qiyama farfajiyar ranar gobe alkiyama za a yi sabi yaya halinsa zai kasance wajen hawan sirabi bai sani ba zai haye ko ba zai haye ba ballantana a zo magana aljanna yana ciki ko baya ciki kullun ya khafu min hadha al-majhul amma kuma ba zai iya motsawa wajen ya ga yadda zai samarwa da kansa nutsuwa game da wannan abin da yake tunani ba sai aka same shi wala saddaka wala salla <laughs> walakin kazzaba wa tawalla to kaga wannan duk irin abin da kake gani na ni'ima tare da shi ba ni'ima bace a kai kake ganin ta amma shi ya san abin da yake ciki shi ya san abin da yake ciki amma kai da kaske cikin ni'ima ta imani ta yarda ta yaƙini kai kake cikin ni'ima shi yasa bayan Allah suke cewa muna cikin wata ni'ima da a ce masu miliki, masu sarautar duniya sun san abin da muke ciki na ni'ima da sun yi rigima sai sun kwace mana law ya'lamul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisiyat da za su san ni'imar da muke ciki na kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi da walwala to da sai sun yi rigima saboda yadda suka saba da zalunci da sai sun ce wannan ni'ima ma sai sun kwace mana to amma ni'ima ce a zuciya kamar yadda ibnu tabiya ke cewa ana jannati fi sadri jannati fi sadri akwai wanda zai iya cire ma ba zai iya ba to shi yasa babu abinda mutum zai jawo wa kansa alkhairi kamar kusanci ga Allah da neman yardarsa da kyautata wa bayinsa ba kuma abinda mutum zai jawo kansa bala'i da da musiba da hushin Allah kamar a ce yayi akasin waɗannan ya nisanci ubangiji ya kuma musgunawa halittar Allah ya musgunawa bayin Allah halittar ubangiji halitta ce da kai dan adam ba a yarje maka ba ka ce za ka musguna ma wani ba bisa haƙƙi ba kowa ne ne ne mu musulmi mun san da wannan annabi yake gaya mana cewa dakhalatil mar'atu fi hirra Magi magi a dalilin mage Allah ya jefa ta dakhalatil nar fi hirra Allah ya jefa ta wuta dakhalatil mar'atu imra'atu nar fi hirra ta tsare ta bata bata abinci ba bata sake ta taji ta nema ba la hiya at'amatha habasatha la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kuru min khashashil ard bata ciyar da ita ba bata batta ta je ta nema ba ta sa ta a cikin keji ta kulle magan ta mutu Allah ce a tafi da ita wuta to ina ga wanda zai ajiye mata a gida ya bar su ba ci ba sha ba sutura ba kula da iliminsu da lafiyarsu wani a neme shi a rasa ya gudu ya haifi 'ya'ya ya auri mata amma ya kasa ciyar da su ko shayar da su gashi kuma ya zo ya tsare su zamansa suke idan har Allah ta'ala zai jefa wannan mata a cikin wuta saboda ta tsare kyanwa ta tsare magi bata bata abinci ba bata kuma kyale ta taje ta ne ina ga wanda zai tsare dan adam bai bashi ba bai ciyar da shi kuma Allah ya dora masa haƙƙin ya ciyar da shi Abu shakka idan muna karanta wannan za mu san cewa ashe akwai kurakurai banya a cikin rayuwarmu wanda ko menene sai dai mu nemi lutufin ubangiji kawai sai dai mu nemi ludufinsa amma ba wai dan ba mu cancanta yi mana abin da muke gani ba mun cancanta wa ziyada sai dai kawai Allah ta'ala ya mana lutufi ya tausaya mana ya rangwama mana shine kawai abin da za mu nema a gurin Allah amma ba za mu ce ba mu cancanci abin da muke sani ba Allah shi ya shi mu malai ce wa qadara taballahu wa qadara taballahu subhanahu husul alkhairati fid dunya wal akhirati wa husul ash-shururi fid dunya wal akhirati fi kitabihi al a'mal ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على الإلا والمسبب على السبب وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع فتارة يرتب الحكم الخبري حكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين وقوله فلما أسفونا انتقمنا منهم وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهذا كثير جدا ما لا يجي وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يا جنّا samun alkhairai na duniya da lahira da samun sharri na duniya da lahira a cikin littafinsa ya gina samun waɗannan abubuwa akan ayyuka tartibal jazai ala sharri kamar yadda ya gina sakamako akan sharadi kowal ma'luli ala illati ya gina ma'lul akan illarsa wal musabbabi ala sababi ya gina musabbabi akan sababinsa wato ubangiji ta'ala ya gina samun alkhairi na duniya da lahira sai an yi wani aiki ko sai an yi wasu ayyuka sannan akan samu alkhairatai na duniya ko na lahira kamar yadda samun sharri sharri ya samu mutum ko ya samu wata al'umma ko ya samu wata ƙasa a nan duniya ko ya same su a lahira ubangiji ya gina wannan akan ayyuka da za su yi ayyukan da za su yi su zai haifar musu da wannan wato kaga wanda ya nuna ba wai shi kenan ka zauna ka ci kaddara ba tunda akwai kaddara kenan ba ruwanka ko bai zai kai ya kawo a'a ka sani komai ubangiji ya rattaba shi ya dora wannan akan wannan yadda illa al-ma'lul ba zai samu ba yadda al-ma'lul yake samuwa idan aka samu illarsa idan aka samu wuta tana abin nan mutum ya sa hannu to zai ji zafinta rana ta fito za ga haskenta al'illa al-ma'lul yana zuwa ne saboda wujudul illa kamar yadda as-sabab yake samuwa al-musabbab yake samuwa idan aka samu sabab idan aka samu sabab tun wani virus ya shiga jikinsa na cuta a ga alamar cuta a jikinsa sabab din cutar shi wanda samun wannan virus an gina samun ɗa akan yin aure da kusantar matar ƙoshi akan cin abinci ko ƙoshi daga kishi akan shan ruwa ko samun magani abin waraka akan samun maganin cuta wannan shine bina'ul al-asbab al-musabbabat ala asbabiha al-ma'lulat ala ilaliha mala yace wa hadha fil qur'ani yazidu ala alf maudu'in? wannan magana da ya faɗa dalilanta al-qur'ani ya haura guri dubu inda Allah ta'ala ya nuna cewa abu kaza zai haifar da kaza abu kaza zai haifar da kaza abu kaza ya faru saboda kaza abu kaza ya faru saboda kaza ya faru da yake nuna ubangiji ya har hada abubuwan yadda suke haka din idan aka samu wannan sai a samu wannan aka samu wannan sai a samu wannan ce alqur'ani in aka ce za a kawo wannan gurin kamar yadda yake faɗa a cikin miftahu daris sa'ada ibnu qayyim yake cewa da a ce a alqur'ani ko a sunna guri ɗari ɗaya ne ko ɗari biyu da sai mu kawo su duka da ce dalilan ɗari ɗaya ne ko ɗari biyu da sai mu koro maka su gaba ɗaya ya ce amma ya haura dubu kaga a ce za a kawo wannan dalilai dubu kaga na gali sai kusan karatun mu na masallaci sai kai karshe ma ba mu gama waɗannan dalilan ba to shi yasa ibnul qayyim sai ya takaita akan misalai misalai da za su nuna maka haka ka ƙara yadda a cewa komai Allah ta'ala ya sanya masa sababi idan aka sami sababinsa sai a same shi idan kana neman abin to riƙe sababin abin bi hanyar abin nema abin to in kan bi hanyarsa ka nemi sababinsa sai ka samu musabbab din amma kawai ka zauna ka ce abin zai ko kuma a'a abubuwa suna faruwa saboda abu kaza ya faru duk sanda aka kuma samun irin wannan abu ya faru to wannan sakamakon zai ƙara faruwa kamar da ake cewa ta harakatu tarih majmu'at ahdas ne wato tarihi gaba ɗaya na ɗan adam da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya tun kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama abubuwa ne da suke faruwa asbab ne wa musabbabat abu ne zai faru sai ya haifar da wani abu to duk sanda aka samu irin wani abin ya faru to fa zai haifar da irin wannan fa sai kuma ɗan wani mataki na a ga an hana faruwar sabab ɗin amma in dai za a samu sabab din to za a samu in za a samu sabab din to za a samu sabab din shine wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wannan ce sunnatu tadawul musulmi sun rike addinin su sun rike karamar su sun yi aiki da koyarwar annabin su sallallahu alaihi wa alihi sallama sai samu daukaka wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sai su samu daukaka sun saki wannan imanin sun saki karantarwa annabi sallallahu alaihi sun saki koyarwarsa sai su samu kaskanci haka abun zai yi ta tafiya duk sanda suka dawo kan tafarki sai su yi sama duk sanda suka saki hanya sai su yi ƙasa inna allaha azana bi hadha ad-din bil islam fa mahma taghayna al-izzata bi ghayrihi azallana allah game umar yake faɗa laraba ba komai ko ba kowan kowa bane mu ba mu zama wani abu ba wata al'umma da ake tsoranta lokaci ɗaya Allah ya kawo musulunci sai gashi mun ɗaukaka sai gashi manya-manyan kasashen duniya suna tsoron mu balma sun dawo karkashin mulkin mu to duk sanda muka ce za mu nemi kuma ɗaukaka da wata hanyar ba wannan ba to sai Allah ya kaskanta mu to shi da watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ita ce sunnatut tadawul wacce ubangiji ta'ala ya halicci duniya akan ta to mala yace abinda yake nuna mana haka a alqur'ani yana nan tili fal a cikin alqur'ani gurin ya fi dubu da hanyoyi daban-daban bi turuqin mutanawwi'a fataratan yurattibu al-hukm al-khabari al-kauni wal amr al-shar'i ala al-wasf al ya gina hukunci al-hukm al hukunci ne da Allah ta'ala ya labarta mana kuma ya wakana ya kasance ubangiji ya kaddara shi ko kuma wani umarni ne na shari'a da ubangiji ya yi umarni da shi ubangiji ya gina abin da ya biyo ko abin da wannan ya haifar da wannan hukunci ubangiji ya gina shi akan wata sifa da ta dace da wannan hukunci wato ubangiji zai gaya mana cewa ga wata sifa sifan nan ita ce ta haifar da wannan hukuncin hukuncin nan ya zama hukunci ne kauni kadari ko ya zama hukunci ne shari'i ko ya zama kauni kadari wani abu ne da ya faru ba wai dan Allah ta'ala ya yarda da abin ba a'a ya faru saboda wani sabab ko kuma hukunci ne shar'i ubangiji ta'ala ce in kuka yi kaza kuka yi kaza zan ba ku aljanna yace ka qaulihi ta'ala falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiratan khasi'in falamma atau amma nuhu anhu yayin da suka yi girman kai game da abin da muka hana su suka yi girman kai suka ki barin abin da aka hana su qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan ku zama birai khasi ina kuna kaskantattu wanda ya zo a kisar ashabu sab wasalhum an ashabis wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawm as-sabt shur'an wa yawm la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun wadannan mutanan a wasu ce lokacin annabi Dawud ne sun kasance kalkariya ce wa take kusa da alkarya ce take kusa da albahar sun ce ana nufin bahar al'ahmar wannan red sea ko kuma bahar tabariya wasu ce aqaba ce wasu ce ba aqaba ba ce nan take kamar kusa da abin nan yankin jordan a yanzu Su ne hadirat bahar kusa da teku alkarya ce kusa da teku idh ya'duna fi sabti lokacin da suke wato wuce iyaka ta'addanci a ranar asabar wato suke keta alfarma asabar alfarma asabar shine Allah ta'ala ya jarrabe su ya ce asabar kada su yi aiki aka hana su yin kowane irin aiki ba za su fita kasuwa ba manomi ba zai tafi noma ba Ɗan kwadago ba zai tafi kwadagonsa ba ba wanda zai fita sai dai su zauna a gida a musulunci ba wannan a musulunci ba wata rana da aka haramta maka aiki duk sanda kake so ka fita ka fita aikinka ka duba ta ranar juma'a ita ce dai babban rana idi da Allah ya zaba mana ce fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah an gama sallah ku fita ku watsu ku tafi ku je ku nemi arziki ku je ku nemi arzikin Allah haka ba wata rana da aka haramta maka yin aiki a ciki in ka huta dan kanka kai ka sa kanka in ka ce ba za ka huta ba kai kullum sai ka fita kasuwa ka fita Allah bai hana ka ba to su Allah ya jarrabe su ne dan a ga su saboda taurin kansu da bujirewa su shi Allah ce idh ya'duna fi sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a rana asabar sai ya zamana kifayen suna zuwa daman abinda suke fita aikin da suke fita su ne kamun kifi to sai Allah dan ya ƙara jarraba su sai ya sanya rana asabar sai kifayen su fito su yi cincirin da wani kan wani su yi sahu a bakin teku sauraka suna ganin <coughs> ba wai dan tana asabar ba a'a dan Allah ya jarraba su shi yasa sai asabar din sai ya turo kifin bakin teku su rika ganin su dodo dodo shine shura'an wani kan wani wa yau ma la la ta'tihim ranar lahadi litinin talata laraba alamin juma'a sai su ga fayau ba kifi ranar asabar sai su ga kifi ba dan komai ba Allah ya jarraba da su kazalika nabluhum Allah ya haka ne dan ya jarraba su bima su kuna saboda fasikancin da suka rika yi a ce kaza su ce a'a a ce ku yi kaza su ki sai Allah ya so jarraba su وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون سيدا مانا أتشكنسو أنسى مسالحي وأن ذا سرق يوم وأزي إن أنفتو كامن كيفهم dan su rika yin dabara sai su zo su dana koma ranar juma'a da daddare sai zo duk su sa komansu a gurin tunda an ce kar su fito su ranar asabar kifin in ya taru ranar asabar ya cika koma shi kenan ranar lahadi sai zo su kwashi wai Allah za su yi wayo hila sai masu hankalin cikin salihai suka rika musu wa'azi suka yi wa'azi suka yi wa'azi amma ina ta ce hanyar cin abincinsu ne ya za su yi kasan wani yana aikata haram kana nuna ce to shi Allah ya jarrabe shi hanyar cin abincinsa ne ya zai yi <laughs> hanyar cin abincinsa ne wasu suka ce kai a kyale su su je su ta yi wasu suka ce a'a mu za mu ci gaba da yi musu wa'azi don mu yanke musu hanzari kuma an je gaban ubangiji ma'aziratan ila rabbikum mu yanke hanzari kada ubangiji mu ya tambaye me yasa kuka dakata Allah ya dora muku ku yi wa'azi me yasa kuka daina yin wa'azi to sai mu yanke hanzari ba za mu ba za a tutse mu a ce dan me muka daina shine ma'aziratan ila rabbikum wallahu Allah yarju falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna allazina bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun yayin da suka manta wa'azin da aka yi musu ma'ana suka manta suka yi biris da wa'azin da aka yi musu an jai nan lazina yin hawan su sai muka tserar da azaba ta zo sai muka tserar da waɗanda suke hana wannan mummunan aikin na saban Allah wa muka kama azzaliman cikin su bi azabin ba'isin da mummunan azaba bima kanu yasqun saboda abin da suke yi na fasikanci walamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi yayin da suka yi girman kai suka ki barin abin da aka hana su Allah ce kunu qiradatan anan mahallu shahid Allah ya ce da su kunu qiradatan khasiina saboda me saboda lamma atau amma nuhu anhu ashe kaga ba haka kawai suka zama qiradatan ba sai da suka yi abinda ya jawo haka saboda wata sifa da suka sifantu da ita wacce ta dace a yi musu wannan hukuncin wannan shine abin da ibn al-qayyim yake nufi anan falamma asafuna taqamna minhum wa aghraqnahum ajfa aghraqnahum ajma'in waja'alnahum faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin wannan su ko mutanen fir'auna da Allah ta'ala ya turo musu annabi Musa alaihi salam amma suka ja da annabi Musa suka yi rigima da shi suka ma ƙwarin su cutar da shi fir'auna ya kaka gida ya ja su cikin bata suka ɗaure masa gindi Allah ta'ala ce falamma asafuna yayin da suka bata mana rai yayin da suka fusata mu intaqamna minhum sai muka kama su da hushinmu fa aghraqnahum ajma'in don haka muka nitsar da su gaba daya wa سلفا ومثلا للآخرين muka sanya su zama waɗanda suke na baya da kuma za a buga misali da su a wa'azantu da su waɗanda za su zo da ƙarshe su ɗau izina da wa'azi da gare su to shi ma'anan za a ga dalilin da ya sa Allah ya ka haka falamma asafuna na yadda suka fusata mu wato ubangiji bai sanya su bai musu wannan ukuba ba sai da suka suka nemi wato suka fusata ubangiji haka nan a wani gurin Allah yana cewa wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma da barawo da barauniya ku yanke hannayensu me yasa za a yanke hannayensu saboda sariqa saboda sata kaga sata ita ce sifar da ta dace da hukuncin da Allah ta yi kaga ubangiji ya gina hukuncin al'amur shar'i anan faqta'u aydiyahuma ya gina shi ne akan me akan wani wasfi wata sifa wacce ta dace da wannan ita ce as wacce za mu gano ta wannan sifa din za mu gano ta daga ismul fa'il da aka buɗe maganar da shi wasariku sariqu kama azaniyatu zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda haka nan Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashi was sa'i was sabirina was sabirati والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما za mu ga sakamakon da Ubangiji ya faɗa da ƙarshe saboda wata sifa da su waɗannan mutane suka siffantu da shi ne da su ne wannan sifofin su suka jawo Ubangiji ya musu wannan sakamako a nan an rattaba an gina umarni na shari'a ko wani al'amari na shari'a akan kan wata sifa da ta dace da wannan ubangiji ya faɗi waɗanda suka sifantu da sifar musulunci sifar imani wato musulmi maza da mata da muminai maza da mata da masu ɗa'a maza da mata da masu gaskatawa wasu sadiƙi na wasu sadiƙati da masu gaskatawa maza da mata wasabirina wasabirati da masu haƙuri maza da mata wal na wal khashi'ati da masu khushu'i kaskantar da kai wajen ibada ga Allah mazansu da matansu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu bada sadaka maza da masu bada sadaka mata wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata sana wal hafizina furujahum wal hafizati da masu kiyaye farjinsu maza da mata na Laha كثيرا zakirati da masu yin zikiri maza da mata sai Allah ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ubangiji Allah ta'ala ya tanadar musu wata gafara ta musamman da wani lada mai girma bale cewa haza kafirun jiddan wannan yana da yawa kwarai da gaske alqur'ani inda Allah ta'ala yake faɗa hukunci wani abu da ya faru na ƙaddara. ko wani abu da ya faru na hukuncin shari'a saboda wata sifa da wannan wanda abin ya faru a gare shi a kansa wata sifa da ya siffanta da ita wacce ta dace da wannan hukunci malam zai ci gaba da kawo mana misalai iri-iri don ya ce wataratan wataratan to zai ci gaba da wataratan wataratan Allah ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وانا تنبايا يكي yake cewa me ya kamata ya rubuto da larabci ne amma zan dan faɗa abin hausa ce me ya kamata mumini ko musulmi ya ce idan irin wannan bala'i ya faru ce ina nufin cutar da Allah da manzansa za mu ce ne inna lillahi wa inna ilaihi ko za mu tsire musu kamar yadda aka tsine ma waɗanda suka gabace su na kafirai fajirai to har kullun shi musulmi yana da fitilar da take haska masa ko menene wato babu wani abin da zai samu musulmi waya zama ya ɗi bauce ya rasa a musulunci me ya kamata yi sai dai kawai dai wani ya sani wani bai sani ba kamar da muka faɗa a wancan satin wani cin zarafi da cin mutunci da izgili suna ce da ubangiji ta'ala ya gudanar suna ce kadariya kauniya da ubangiji ya riga gudanar da ita cikin annabawansa duka babu wani manzo da ya zo face Allah ta'ala ya jarrabe shi da waɗanda za su yi ta masa izgili suna ta masa wulakanci da abubuwa da sukuriya iri-iri tun kan annabi nuhu har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min duk sanda suka wuce ta gaban shi sai su ta masa izgili sun ga yana yana sassaka jirgi ce an kuma bar annabtan ne ba ci an koma sassaƙa kuma mai kuma ake sassaƙa wani abu ne kuma wannan mu ne ba mu san irin wannan sassaƙa taka ba tun da a lokacin ba a san jirgin ruwa ba shi ne farko wanda ya fara yin jirgin ruwa da wahayi ubangiji ya masa wahayi a lokacin ɗan adam bai san wani abu jirgin ruwa ba shi ya sa suka ga yana yin wani abu suka kasa gane shi saurari suka rika masa izgili Aka duka annabawan Allah wala kad istuzi bi rusulin min qablik فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير والكتاب المنير باب وانا النبي ديزو yazo اني مسا yi masa wannan ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله annabi sallallahu alaihi wasallam asirarsa muna gani mun karanta zai zo ya sujjada a gindin ka'aba su abu jahal su ce a ji a ɗauko tumbin raƙuma raƙuma a ɗauko tumbin a zuba masa a kansa Izaya jasadiya ba wai ba ta bagana ba a jikinsa a yakin hudu har ƙorinsa suka ɓalla masa kafin nan lokacin da ya je ta'if lokacin da ya je ta'if ya je ya kirawo su ya ga mutanen makka nan sun sako shi a gaba ko zai samu jama'a a can me aka yi masa karanta asira jifansa aka rika yi jifansa aka rika jifansa da duwatsu a lokacin mala'ika jibril ya zo ya ce a tare da ni ga mala'iku guda biyu wanda aka ba su abin da sha'anin duwatsu gaba ɗaya a hannunsu suke in ka ba da umarni kawai yanzu su haɗa duwatsun maka gaba ɗaya su ke mutanen nan annabi ci a'a ka a yi haka ta yi Allah cikinsu ya fitar da wadda ta tsatsansu ya fitar da wadda za su yi imani na murtsike su kuma shi kenan <laughs> ce Allahun magfir li qaumi fa innahum alamu ne ce haka haka wani annabi ya rika faɗa lokacin da mutanensa suka yi masa Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ka duba ba wai nema musu gafara ba ma hadda ba da uzuri fa innahum la ya'lamun lokacin da aka ce da shi ya rasulullah ala tal'anul kuffar ba za ka yi la'ance su ba yace inni lam ub'as la'anan ba la'anan. ba a aiko ni in zama mai la'ana ba mai Allah ya ce ya alaiko manzan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. bai ce rahmatan lilmusulmin ba ko lilmuminin lil'alamin kalmar alam dukkan wani mahaluki ya shiga duk wani abin da Allah ya halitta mutum ne ko aljan dabba ne ko tsuntsu ko me shi saboda ka ya shiga cikin wannan abin nan wannan cikin kalmar rahmatan lil'alamin ya ce ana rahmatun buhdat da haka annabi sallallahu alaihi wasallam la yuqabilu al-isa'ata bil isa'a in an masa ba daidai ba shi ba zai yi ba daidai sai yayi mai kyau idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim babu wanda yake yadfa'u bis yadfa'u as-sayyi'ata bil hasana irin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk waɗanda za su yi irin waɗannan za mu roƙi Allah ya shiryar da na shiryarwa waɗanda za su shiryu Allah ya shiryar da su ba inda aka ce kai addu'a duk kafirai su halaka ko duk fajirai su halaka <laughs> babu wannan wannan sunna ce kadariya dole a samu musulmi a samu wanda ba musulmi ba ba zai yi ba kai addu'a duk gaba ɗaya share doron ƙasa da kafirai wanda kai ba ka san iya tida ne fi du'a ta'addanci ne a addu'a ka ce Allah ya kashe duk kafiri a doron ƙasa kai ma kasan <laughs> ba zai yi ba karshe ba wanda za a kashe gaba ɗaya zama doron ƙasa ba kuwa su ne muminan domin abin nan alƙiyama la ta kuma illa ala ashirarin nas muminan ne za su kare ba kai kafiran ba to kan kana nema wani abin da ubangiji ta'ala bai hukunta wannan ba sauraka in za ka yi addu'a waɗanda suke azzalimai daga cikinsu ba za su shiryu ba Allah ya yi maganinsu Allah ya maganinsu wanda kuma za su shiryu Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su wanda ba za su gane ba Allah ya maganinsu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika addu'a kan wasu kabilu ar-ra'al wa zakwan wa asiya ci asatillaha wa rasulahu saboda sun takura wa muminai annabi ya rika yin addu'a a sallolinsa biyar qunutun nawazil yana ce Allahumma la'an ri'lan wa zakwan wa asi wa lihyan wa asiyata asati Allah wa rasula Allah ya saukar masa da aya laisa laka min al-amri shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun fataraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abun ba hannunka yake ba shi yasa ba za ka zo kana addu'a ka ce Allah duk ya kashe kafirai Allah la tu Allahumma qtulhum wa la tugadir minhum ahada ka ce ba da gaba ɗaya ka ba ko ɗaya wannan wanda akwai da addu'a waɗanda za su shirya Allah ya shirya da su azzalimai macuta Allah ya maganin su shi ya san hanyar da zai kare musulunci da musulmi daga zalincin su zai karɓi ransu ne in ya ga dama zai halaka saukan musu da wani abu ne da ya shafe su a'a zai hana su sakat ne zai sallada musu wasu ne daga cikin su yi ta gana ma junansu azaba shi dai ya ga dama ya abin da yake so amma kai laysa laka min al-amri shay aw yatubu alaihim aw yu'azzibuhum fa innahum zalimun saboda musulmi ya fi kowa samun haske idan ya fi kowa sanin madafa idan wani abu ya zo sauraka idan za mu koma alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko ba za mu yi mamakin haka ta faru ba ba za mu yi mamaki ba dama sunnar ubangiji ce haka ya riga ya tsara a yi ta samun irin wannan kuma ku duba wani abu na ubangiji hakan da ta faru yadda duk rahotanni suke nunawa alkur'ani da aka fassara zuwa turanci a ƙasar turai wato an yi cinikinsa yadda ba ka zato da littattafan musulunci ba ma a amerika ya irin kasashen faransa din nan wanda na karanta rahotanni daban-daban da suka ce su ba su taɓa samun ciniki na littattafan musulunci irin wannan lokacin saboda ai wani lokacin zai wani a wannan lokacin zai ce wai shi waye wannan da aka aka tsana din nan wai waye shi to a lokacin kuma zai fara bincike anil haqiqa to kuma wani haqiqa ce ai ba so ya sani shi yasa ake dama lissafin in aka dama lissafin aka bata shi sai ka ji baka san to a lokacin kuma sai Allah ta'ala ya sa ka karanta kissar musulintar Abu Zar Abu Zar al-Ghifari ka karanta musulintar sa a cikin a cikin sahih Bukhari da Muslim a lokacin Quraishawa sun ajiye mutane a bakin gari sun ajiye wasu waɗanda suke makusanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam da bako ya zo zai shigo maka sai a ce to kaga akwai wani makaryaci yana nan matuci, maha'inci mayaudari makaryaci mai kaza mai kaza mai kaza masayirci zaka je yana cewa kaza kaza kakka yadda ka saurare shi tun daga bakin gari a bata shi wani da in ya zo da ya ji an ce ga annabi ce na zai kawo da kai haka suka rika yi dan su yaƙi da awar annabi sallallahu alaihi wasallam a bata shi wannan shine hamla ilamiya din wannan media propaganda din da kake gani yanzu ana yi irin ta can daman an yi kowanne dai kawai akwai irin hanyoyin da zai yi ta ne su a can ba su da hanyoyin intanet sinima waye waye to sai a tura wani bakin gari ya je ya tsaya to a nan wani lokacin wasu su mun zo hannun ga mu ga maka ba za mu kara samu wallahi sai mun je ji wasu kuma sai su juya abu zar a kabilar gefar ne ya tura dan uwansa ya ce je yana jin labarin wani ana ta cewa ana ta cece ku ce ya je ya samu masa labarinsa ya saɗaɗa ya shiga ya je ya jiyo komai game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da tarihinsa da amanarsa da gaskiyarsa da waye da waye da waye ya dawo ya gaya wa Abu Zar ya ce gaskiya na je amma ga yadda na ji tarihinsa a farko ga abin da ake faɗa Abu Zar ya ce baka gamshe ni ba sai na je da kaina na ji so wannan abubuwan ba za su hana hasken ya je ga waɗanda ba a so ya je wajensu ba kai dai ka riƙe koyarwarsa ka yada ta ka karantar ka fito ka faɗi waye manzan Allah ka bayyana sirarsa wasu a a Birtaniya ai abin da suka yi da aka yi wannan ɗin sai suka samu fassara alkur'ani suka samu tafai na sirar annabi sallallahu alaihi cikin turanci suka yi tarabawa suka yi tarabawa to ni na tabbata waɗanda za su musulunta a dalilin wannan Allah kaɗai san adadinsu da haka kakkafin da ƙauna kakkafin da rai kada kuma a hana ka amfani da tunaninka ka yi amfani da tunaninka amma don ka je ka yi ta ƙone-ƙone ka yi ta ife-ife ka yi ta zage-zage wannan shi ma dama abin da ya iya kenan shi ma sai ya yi in kai zage ya zage kai la'ana ya la'ana kai tsinuwa ya tsinuwa ba ka ɗara shi da komai ba shi yasa za mu ga rayuwar annabi sallallahu alaihi babban misali ce babban misali ce annabi sallallahu alaihi shiriyar al'umma yake so ba batan su ba akwai waɗanda miyagu ne Allah ta'ala shi wannan innaka fainaka almustahzi'in haka Allah ce isda bima tu'mar wa arid 'anil mushrikin innaka fainaka almustahzi'in waɗannan ka bar mu da su mu mun isar maka su ka kyale mu da su kai ka je ka fasa abinda muka umarce ka da shi isna to kai ma haka ya kamata ka riƙe wannan wannan amma yanzu ka yi zuga ka je kofa gidan sarki ka yi to sarki ne ce ai ko ku a zai kamo maka wanda abu ko me zai maka shi ma abin fa yana damansa abin shi ma ba daɗinsa yake ji ba ka yi tsinuwa ka kona tuta ka yi waye to sai me sun ma ne ka kona sayan sa kai da kuɗi ma an taka saboda haka kada mu shagalta da abin da ba shine strategy ba strategic plan za ka samu wanda zai ɗori ba na ɗan lokaci ba to shi kenan kayan hanyar ɗan lokaci ka koma ɗan wiwu ya ci gaba da shan wiwunsa ɗan jagali ya ci gaba da jagaliyarsa mai shan madara ya ci gaba da shan madararsa <laughs> to bai aka yi kenan wani kayan maye ne suke cewa madara ya ci gaba da shan kamayensa ba wai da ra'irin ta shayi ba ka gaba ba ba wani abu canji da aka samu amma lokacin da za a ce ba za a bata manzo Allah kai kuma ka ce ni kuma shi nake so kuma shi zan bi kuma ai dinin sa zan yi wannan shine tahaddi shine kalubale a ce ba a za kai ka ce shi kake so kuma shi zaka bi kuma addinin sa zaka yi kuma sunnarsa zaka yada kuma karantarwar sa zaka koyar to a nan ne ka birkita musu lissafi Allah ya samu dace to mun cinye lokacin namu kuma tambayoyi Allah ya haƙuri ina da uzuri Allah ya sa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa